shekara uku da aihuwa ba amma duk abin da ake wa mutum na ina kallo kuma ko yanzu na gasa zan iya gane fuskarsa ya na ji ka shuru ne kamar hankalin ka baya gurin ko da ka tafi tunani ne irin nawa ka san ina yarinya akwai ne da tunani har manta nake da kaina wani lokacin a wani gurin yi bacci musamman ma ko cin abinci ma ina tunani ba na iya yi yau kuma shan ruwa yau ki ashe ni na huta wajen sai mu ci abinci kin san yawan surutu yakan sani manta al'amura dole sai na samu guri mai dan sanyi na yi kamar baccin awa takwas nan warware yanzu ka iya manta ni a ah, yau yarinya wata ce ke dama na sanki ah. ni ce aka baka din nan ka kai ni fa gidanmu kadiran wa maridan don alaman wahayya to yarinya an taba sanar ya dole ya ce ba to ya za a yi ki kyale ka kuma ni ka san cewa ban san kowa a garin nan ba kai kaɗai na sani kuma ya za a yi ki kyale ka amma kai yi kanya ko au shi ya sa ka ce baka sani ba ah, to insha Allah na ne na zan kara bukaci a ah, to shugabannin nan na shugabannin nan na ma ba da kirki Assalamu alaikum. Amin alaikum assalam. Wani salon da ya ingila ina za ta ne haka je ma na gabta a jarida. Baba. Yaro. Wani jirgin na tuwa na kudin zai sauka ne. Ko shi ma ta zata tasha tasha kamar yadda motocin mu bos bos suke da tasha kai ko ba ka jina ni kai yaro ka ka ka ka ka hura mu mu muta yo ba goma kariyar salamatu da kai da kai ba a salamatu salamatu salmanu salamatu salman a wannan hadin yayi <clears throat> um, dan mata idan jirgin ne ya tashi akwai tashi da ake tsaya a cabuti ko kwa ba ya tsaya sai an je gurin da zai je ka ni ji da su ka fito a a to ka shiga uku da me ka shiga uku da me wannan ai ai kauyanci kauyanci wa ni kauyanci kare ni dan kauyo ne ya za ka ce mu dan kauyo ko an gaya ma dan kauyo banza ne a yaro in dan kawai ba banza ba ne to kai banza ne inda ba ka tambaya da za ka yi mutane ba ka fa kure ko wallahi tallahi ka zage sai na rama bai ba kana kake koya mun ye eh wallahi tura ka haiwa na tsawon tsoho na ne ai kalle na ka gani har ka zan ba wulaƙanci in cire kautunci wallahi in sa in sa in sa in sa in sa in sa in sa hukuma ta yi farce ɗinka ni kuma na sa yi matan yin aiki ka san inda za a kai ka hukuma ne kai Lai lai lai lai lai lai lai Tidung bala bubu zangu. Cakap cakap ada yang gaji. Hai bapa, lu kau mesti anda. Bapa, lu kau mesti. Ya, lu kau mesti anda. Bapa, bapa, bapa, bapa dah, bapa dah, bapa dah, bapa dah, bapa dah. Dah bapa, dah bapa, dah bapa, dah bapa, dah bapa. Oh ya lah. Yes sir. tikiti za ku saya min na zuwa dubai haba mana abubuwan ka saya mana tiket na ai muna so to da Allah wannan yaushe yaushe jirgin dubai zai sauka Allah bai karfe goma ni ba nan magana nake so ba ya shigo yana tafi ko iyakar kamaru ko kuma iyakar nijar to to ai shi nake ne madam amma fa riga nan ta yi mutu da Allah wai ɗinka mutu. to ai kowa ma zai iya zama tela da Allah bi Allah shekarar ki nawa da haihuwa Biya mun tsakani da Allah wannan ba shi cikin tsarin aikin to to naji mm, zan zo gida a same ki amma ki tanadar min da kuɗin man da zan zuba a mota ta rufe baki rufe baki kar ku da ke cika muku Baka matutun ana kira na da salama saboda sauƙin kai da nake da kuma wasu suna kira na kabare saboda iya tsari wasu ma kan ɗauke ni haya don tsari musu yan matansu ko yarinyarsu ya kika ji sunan na yayi aboki na isa ku ne kira ne cin zama idan ki kaduna zagaya da ke gurare na rayuwa har ki zama kwanakin ki koma ni din nan da kike gani na duk gurin bude ido a nan Kaduna na san shi dan yar sarkin agadar mantaro ni nake kewayawa da ita har ta gama wannan din ta ta koma kin ga ke ma kiji da sahun manya ya dai ya ne baki magana to ai sai aboki na sai ya ce mun ba kurma bace ko kuma ce hmm. ya kaga wani mai to sai Allah shi ke ban kuma kin kalla daga na zama dan lafo kenan Bakuwa Salmanu da a gidan ɗan za ji daɗi Bakuwa Salmanu dan dan bakuwar salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi bakuwar salmanu daren ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan daren ɗan bakuwar salmanu daren ɗan ɗan ɗan daren ɗan bakuwar salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi bakuwar salmanu daren ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan daren ɗan bakuwar salmanu daren ɗan Bakuwar Salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi. Bakuwar Salmanu da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan Bakuwar Salmanu da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan Bakuwar Salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi. Bakuwar Salmanu da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan Bakuwar Salmanu. <laughs> kai na yin abin da na ga dama a kasar nan idan na ga dama nan da kike gani na ko in je gidajen 'yan majalisu ko gidajen gwamnoni ko gidajen sanatoci ko imbasadojin nan duk da su ke ƙarshe na ga dama ranka ta kaf gidan shugaban ƙasa nake zuwa in karɓo kan juyowa ta Yeah. tunanin in mm, da mm, mm, ni mai zuciya ne wallahi rarraɗe ki zan yi Bakuwa Salmanu daren ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan daren ɗan Bakuwa Salmanu Abin da bai ba sai ki magana. na san abin da yana kira in magana ki ne ki zai ina za ki sauka yayi in ma bai ba za a iya kai ki hoton ki gama zaman ki ya zaman da zaki ki a can yana go ki ga

ko in gwada sa'a ta ne yau kai karfa wannan yarinyar ta zo ta cutar da ni ba amma ba komai wanda ya turo ta san ba zai cuce ni ba amma ba komai in ma ta yi wani abu ai shi zan kama kai karfa ta kashe ni ba wannan matar da ka turo mu mahaukaciya ce a ce tun da ta zo ko magana ba ta yi za ta maka magana sarai tana da baki da hankalinta ka bar ta haka halinta yake za ta maka magana anya isa ita ce kuwa <laughs> ah to ka kuma ta zo da wani mugun hali in je in gane da wadataccen bacci in na saki baki na je ko ta tafi da kaina ko kuma ta shiga cikin gida ta yi mana muguwar ɓanna. An wata ce, na san ta ciki da bai. Babu abin da zai faru, ka bi ta a hankali. Taimaka mata akan abin da na ce ka mata, yi mata idan kai da kamar ni kai wa to shi kenan amma fa isiya to in ka ji hiru fa ka yi bincike to ta gama da ni <laughs> ah, yo ai gwanin faɗa matin yanzu babu wasu salmanu ke musulma ce duk wannan shigar da take wallahi ta ban mamaki a to za ta yi magana na tabbatar tana idar da sallah za ta yi magana ai duk mutumin da ko ya ce take cin kan kai sallah ka ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to za ka ji duk wani bala'i ya bi zuciyarka oh, Dorona diva, Dorona tiwa, Dorona leader. Follow the leader. Doro, Doro, Doro, Doro. Doro is bigger. Doro Doro is higher. Follow the ladder. So follow the ladder. Doro Doro can leave her, she know the tire. Doro. Hajiya ba ta san na kawo kwanan gurin. So yake ki fallasa da ni da ke duk a fatattakin sai an magana ke ba kya magana amma kuma wannan abun ma ba da ke ya dace da ni nan ya dace. Ko ba kya ji ne? Ko ba kya ko ko ai na san kina ji ne. Za ki nema abinci. Gaskiya wannan Hajiya, akwai rabu abinci ne? Manya kenan. Wai tun daga ran Allah ya waye na ta shiga ne. Wallahi na ji iya ban ne. Eh, su yaya, ashe tana zuwa yawo har airport. Hala baban ya aiko sako kaji. Kai kiyo mutane magana banza magana. Wallahi zan mamake ki. in ba na son rai da ki jigo ki fasa abin da yake yi ki jigo Hajiya da abincin ne? Kai ko me kaje yi a airport? Eh abokina ne siya ya turo min da kanwar za ta sati ɗaya shine na je na ɗauko ta. Ya za a yi kana ya mace ka kai ka can sa son ka ajiye ta ita kaɗai. Ka kawo ta cikin gida. Ah, ai ni ba na son ajiye ta gurin da za ta tafi da ka ta nan ba kawai da abinci ki bani. Wani ba ni da abinci sai dai ka lallaba jamila ta shiga ciki, ya ta wallahi ba zan dafa mishi abinci hoyoyi zai da ke to sai karki abin ba ba a sa abincin nan ki kya ga mutane abinci kar mai ke wai haka zami zami da ke ba magana tun da kika zo mata ya ne tun da kika zo ko magana ɗaya ba za ki min wacce zan san to ko abin da nake zargin ki da shi dai haka ne ke mutuciya ce a ko ba za ki min magana ba aiki ke ni ba zan ma ƙara ba zan ci komai ma daga nan har ki tafi ba ma zan ƙara ki ba komai kuma zan ci komai har ki tafi Kasan san Global Supermarket? Global Supermarket? yara ji ba babu wata magana mai daɗi za ta fito daga bakin sai wani magana global supermarket na san gurin amma billahi da zai illa in na je gurin Allah ya tsine mu Allah To ai dole ka raka ni tunda abin da ya kawo ni gare ni kenan. Duk. kuɗi ai su eh, maganin duka maganin nasifa maganin bana'i maganin kowace tsiya yanzu ke baiwar Allah dan muhammad rasulullahi daman kina magana kika ne wani dako. za ka kai ni global supermarket ni zan raka ki amma in mun je sai ke ki shiga ciki ni kunna waje thank you ne. Ka zo mu tafi ni na shirya. Ai sai na wanka na ci abinci, yanzu ma ni tashi na maki ne. Akwai restaurant a hanya ma tsaya mu ci abinci a can. Ye? Akwai restaurant a hanya ma tsaya mu ci abinci a can. Babu Salmanu. Bakuwar Salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi. Bakuwar Salmanu. wata rana na karami idan na fara gudu idan na fito da asuba na fara gudu ba na daina sai rana ta fito shine wata ran ina cikin gudu sai na wata hanya wanda ana kamar yan shashai ina zuwa wani ɗan sanda ya tare ni ci shiga wacce mota na ki shiga a kan fa na ki shiga gore hannunsa ita buga min mari sai na ringa ganin wasu taurari guda guda na rasa kansa ma wani nan da zan sai ya gani na ne a gada asibiti ana min ƙarin ruwa <laughs> gani ba. Wuce mu How much is the hook? Click. Run it. aljanna ake raba a can din an dai ba aljanna ake raba ba wallahi daga nan gida zan yi in nuna police sai tun safe ba to idan ba za ka kai ni ba sai ka sauke ni in samu wanda zai kai ni kuma ma alƙawarin da muka yi da kai shine za ka kai ni duk inda za ni wani ba amma dai duk abin da ne miki ne miki wannan dai ba zan ba tunda na wuni a police station kuma ban taɓa yin a police station ba sai a san dinki sai dai in sauka zaki shikenan sauke ni zan samu wanda zai kai ni ba su ga dama ina shan siga ne ni zuma nake sha gashi da zuma na nake tafi ko ina amma kin ga ita kenan fa ga ma ta kare sai an sake siyo mu kana ji eh na ji ga ji ya ka da ba ta magana ya aka kuma na ji ta magana ina magana ai shi ne ba ya ji to Allah ya sa dai ba mu ke da yawan surutu ba dan na san shi da yawan surutu kamar kama. Allah ya kai ki da jini

kuwa salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi ba kuwa salmanu da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ba kuwa salmanu da ɗan ɗan Babu bakuwar salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi bakuwar salmanu daren ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan bakuwar salmanu daren ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan bakuwar salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi bakuwar ba zai yi kai mana ba Thank you. amma dai ba zubi ke yanzu kai mun ko ce maka akai ce ni bani da kuɗi ko kuma da ka gudu ka banni ce maka akai za su kashe ni da ni mamaki ki bari ka kasa yake alƙawari da kuma amanar da aka baka idan kuma da kashe ni suka yi me za ka ce mutumin ya ni ko wai wai wace ce wannan ta shiga gidanku da saurin saurin ne yanzu ba ko rera salmanu ce ta maka wani abu ne a a ba ba banda taimako kawai dai na ji tausayin ta ne saboda garin kallo na ta bige kanta da wannan eh, ginin har ina tunanin ko ta dakata idan ta ji ciwo sai aka yi za ka yi ta asibiti ne kin san ni ma fa ba hayyaci na na dawo ban san ma gida na dawo ba da na fara kurɓa wannan san na san gida na dawo Allah rufe mana baki ni tafiya ta gida zan yi in ya so daga baya idan na samu mutumin da ya san mutunci na sai in dawo ci gaba da neman abin da nake mm, mm, mm, nema ku dai yi haƙuri ko ma dai me ni na ce ki yi zan masa faɗa ki haƙuri ki ne da kayan yanzu ki ke idan dai zaki riƙe sai kallo na kake ka kasa magana ai wasu harfa ne nake gani suke fitowa daga cikin gidanki ɗaya bayan ɗaya dalla dalla me a ciki kasunan na ga i na ga l na ga o na ga v na ga i ya dan faɗa na baka dama ko ma i love you yanzu nan nake ya tashi daga zanya ya koma mai idan i love you gama a gotta get time. but tafiya ƙarshen adanta a ce ka waige to yau na ɗau aniya har zuciya ma ta tafi bege ki yi ban kalmar da na yau za ki hange yaho ki cire mini zarge zuciya ta ta hutawa ita ma ta karba a gona zo ki fake komai kike so zan amsawa ita aura kuma ga dukkan alamu da irin maganganun da kake min na fahimci cewa kana so ka shiga rayuwata eh haka ne kuma na san ba za ba eh me zai hana kan faruwa amma sai dai gaskiya na ɗauki zariya kamar kan mata shi kaga kan ba zai faru ba Dariya! Dariya! Dariya! Safiya! Ya na Na san dai ba zai wuce eh, matsalar da Zaliha ba. Tabbas. Aha. ta gana na kuma kuma shi kenan sai su ɗauki kishi duniya su ɗora me nan na me wannan kuma kuma kuma kuma ba kasan ba wata ba safiya ce ba wa wani na kula safiya bakon nan safiya bakwa me kai ka magana da ita me kai ka magana ka magana don me ba zan yi magana da ita au to ai gwara ka nuna min kodewar fuska dan kwance ka da mari to bari mu. kai kai Allah zan lugubuta ka

Bakuwar Salmanu da baku a gidan nan za a ji daɗi. Bakuwar Salmanu da ran Rahama, ya kika yaka, ke kika walar da kanki. To ya zan yi tun da ina so na ganka. Yanzu dai bari tun da mun yi na zama kawai ka bari sai mun haɗu. Za ka sha labari don har police station na je. Yanzu dai ki ɗauko taxi ya kaki Millennium fa. shikenan ye ki zo gurin eh, haka kurin ajiye mara mutunci ba ta ganin kowa da mutunci ta gani a tsaye ka ture ni in faɗi shirin kamar buhu ko waiwaye yi duk matakin da za mu ɗauka a kan abin da ya faru insha Allah za a ɗauka. To ke yaya bata ture shi ba wato ni ga banza na haifi mijinta. To ni ko ai da son zan same ta da tabo. To ni zan rama wa kaina zan shele ta. Ni hakuri ai maganar nan ma da an ce yi hace ya kama bar gidan. To ta bar gidan ko? Eh. To ko da wasa kar ka leko. Eh in ta leko to ke ka haɗa abin da na mata. Abu? Dama so za ka kai ni unguwa. Za ki je unguwa? Ba ni wannan da inda zan. To za ka aje ni a Millennium Park. Me za ki a Ina ruwanka? In za ka kai ni ka kai ni ba za ba kuma in je da kai. Shi zan kai. Ni ma ya da abin da zan yi. To shi kenan bari ɗauko jakata. Thank you. Wa salmanu dan dan salmanu kika yo gaba za ki ganni za ki ganni wajen wasu ga ni a gefen wasu gajoji nan za ga gidan su um, eh za ka ganni na saka wani kaya haka black da yellow eh, black top da kuma yellow skirt za ki gana sa wasu kaya kamar baƙaƙe haka masu sanda-sanda zane-zane haka eh, da da bakar hula haka na yo gaba to duk kin zo zan gane ki yawwa sai ba uwa salmanu dan dan dan dan dan dan ba salmanu Daman ke ce? Dama kai ne? Ke ɗin ce? kai ma kai din ne kai ne abdulkadir eh a nan ba ke ba ke ce sumayya ba tafi kawai kowa ya kula kowa Salamanan da kenan bebin da nake ta zama ni an kenan san na a wuya wurin ne shine sa ba Tattura Lallai kuwa. Ashe ma budurwarka ce ka kaji ka aje ta a can sasan. har kake mun cewa ba ce wallahi ban san ban ce ba sai ma na gane cewa ashe ita ce muke ta waya ne wallahi ban san ita ba ce ko yanzu na gane kana nema ka rena min wayo to bari gaya maka kakka sake kare na min hankali domin na gane cewa yarinyar nan iyayenta dama ba masu tarbiyya ba ne. in masu tarbiyya ce ba yanda za a yi su bar yarsu har na tsawancin kwana uku ba su nemi inda take ba to bari in gaya maka yanzu da ka je ka fita ka je ka fita mana ita ba ya ta kai ba kuma za za ki je na wallahi ba ma zai ba wallahi like wallahi sai ka fita ka je ka fita min da ita ka faɗa min me suka faɗa ma amma sun ce kai ka aure ni ya kamata sai ya ba ki shi ba amma sun ce kan aure ki za su hana ni zan hana ni ai ba zan hana ba Iyawan da sun ce sun hana ta aure. Kuma yanzu in koma gida za su aure ni mutumin da ba na so. Wannan shi ne da da ya sa na fito neman ina salmani ina son shi. Ni ma ina son ki. Kuma don tabbatar miki ina son ki shirya je ki wanka ki shirya ki canza kaya mu je gidan iyayenki nuna musu ina ƙaunar ki. Ya za ka yi da wace? Wannan ba wata matsala ba ce. ta Bạn trả là đâu À mẹ đâu mẹ đâu Trả mẹ đâu Anh già là để chịu để chú Anh già là để chịu, Anh già là gà trả của đã Biếu à sao Babu Salman Daran Pen Ben Ben Daran Ben Babu Salman Da Babu a gidan nan za a ji daɗi Babu Salman Bakuwa Salmanu Bakuwa Salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi Bakuwa Salmanu Sabia! Lewandowski! Sabia! Lewandowski! Ana abinci marayu, marayu. Ah! Me gida. Menene me? Gidan yarinya na fita, na fita ta dawo kwana uku. Gida eh? kike. Na zuwa na zuwa. Gida kike na ce. Wannan yarinyar ta lalace kwana uku ba ta gida. Ina gaya maka ba ka ji. Tafiya kwana uku ba kai. Yo ni na san waye. Eh ni me aurenta ne. o oh, za ka aure ta? Eh. To a Allah saka maka da alheri. Ke kuma ke kuma magana ba ta ji safiya kin rena ni ko kira rena ni ko a kin da aka ke buga ta abu ta abu aure eh za su yi ba aure eh ora abu ka na ka kai ta na ka ta kwana a ni ina son ta ne na dawo da ita O oh, za ka aure ta? Eh. Shi ne ka ganta ne tana yawo kan dawo da eh, ita? Shi ne na ce mu dawo gidansu. Kai kana son ta? Eh na ganta na dawo da ita. Kwana uku. A'a ban ni ina ganin ta na ce mu dawo. Oh. A ah, ba komai. An gode kai. Wannan eh. Aure. Aure ba? Me eh, za a yi? Ke Safiya? Kace saurayi ne karami saurayi ne. Lakin na da ido na cin gani saurayi yake. To ba ba ba abu. <laughs> Sai ki duku. A bar ma ki sha. Malam. Malam kai malam ya sunanka? Eh mama. Eh? Allah saka maka da alheri. Sai dai kai ta hakuri ka ji ah, yaran ba sa jin magana yaran yanzu. Ai shi so. Eh. Abin da kake so ai za ka iya sadaukar da rayuwarka a kansa. Eh gaskiya ne. To na gode eh, ba, Allah ƙara arziki. Sai dai kai haƙuri da mu dai sai a hankali. Ba komai ba hmm. komai. Ba magana na magana. ke ce ba irin wacce Allah baya yin Na ce yayi haƙuri saboda lalura ka baka ji. Malam. Na'am. To akwai wata sharuɗa da nake so in gaya maka. In za ka iya ɗauka to shi kenan. Eh. Kaga da yarinyar nan ba ta jin magana. Ke sai na faɗa ishi. Kuma yarinyar nan malamin su ya ce ta daina sa ki bari. ta daina sa ƙananan kaya amma ba ta jin magana sai ta sa ba yanda da da yarinyar na ta daina sa ƙananan kaya ba ƙananan kaya ta daina sawa in za ka iya to kuma to shikenan ba komai ai su ƙananan kaya ai na kwalliya ne kuma ni din ma wani sai magana in ba nana ta mu aka ba ba ji nake ba ku yi wanka ku yi wanka ku canza kaya mu je da babana da ku a haɗu a yi magana. Na magana aku na magana. Shi wannan yaro, wannan yara. Eh. da safiya eh. za mu je gidan su, gidan iyayen shi. Yaro. Gidan iyaye, iyaye. baban shi baban shi. Eh baban shi. Baban ka, baban ka. Eh, baban ka ya mutu ko yana. Kai. Kamar yadda kake nan. Kama yadda kake. Kai. Ina nan. To shi ma yana nan. Yana nan. Yana nan baban shi na nan. Eh da maman shi ba. Baban ka. Kana nan. Eh. To za mu je da ni da kai. za mu yi wanka mu yi wanka eh mu sa kaya akwai mota mai kyau mu muna tsaman ku wai yarinya ta yi maka bayanin yarinya eh ta kyau yarinya ne eh, eh, ah. ta yi karatu ba na yi karatu eh. za mu je can gidan iyaye a mu tafi na harga na ke ba shi gani ne na mace bayanin yadda to kai kana ji ne da ga man da baki kai ah. kana ji ne nace kai kana ji eh baban baban yarinya ne da kira ruwan shi na fara sai mu kuskure aka samu To shi ke. Yaro. Ta mun gode fa malam kaji. Bari mu shirya. Idan maman ta wanka. Eh. Da Allah idan mun je. Safiya. Karyan ta Safiya. Na. In muka je ki na, tsakin ji kin ga dai yanzu magana aure ce za a yi. In muka je ki tsaka ki nuna masa rashin jin nan ki na tsakin ji ko? Yawwa, alshi miki albarka. Me ka ce mata? Me ka ce? Cewa ne an mun je ta natsu ta shiryu kai ma ka natsu. Ni lokaci ne gida ta natsu ban da hankali. Ni ban da hankali. Ya ne ki da hankali ba hankali. Kai ka gado ai. Kai ka gado. Ba an gyaro ba. Kai ga me gidan ga sarkin ka kai. Aba. Magana ba.

ta ji da hankali a hankali gwiwa nan daga daga alhaji kaza kaza ta yi tusa ce wallahi tallahi ta yi tusa wani lokaci ba ba hankali gare shi ba Thank you. ka yi ta nemo ka tafi ka manta da ni. Aji, ki saurare ni ki ji abin da zan faɗa miki. In ma bai miki kar ki mun faɗa ki gaya min abin da zai gamsar da ni. Ina jin Ni ina son Safiya. Kuma Safiya bar tausayi ce. Hajiya in kika ga iyayen Safiya sai kin tausaya musu. Me a bar tausayi a gare su? Suna da kuɗi amma sun ƙi zama a cikin gari. sun tafi jeji sun je sun zama sun ba su sanya za su yi da kuɗin da suke da shi hajiya in ba za ki musu hayaniya ba ko ba za ki musu faɗa ba in haɗa ki da su ni wa ka taɓa gani nema wulaƙanci ko nema hayaniya ni dai ka san ba halina ba ne wace irin matsala iyayenka suke da shi me yasa kika taho kika bar su har tsawon cin kwana uku alhali kin san suna buƙatar taimakon ki sai da nake mai izinin su saboda kin san ƙarya kike ba yadda ban yi da ke kake taho wani kika taho da ki ya dawo ya samu ba nan ba nan ba masifa ya kamar zai rike ni ba makaryaciya ko rufe ba jin gama ƙarya take wannan yarinya tana kallo na jeme jeme da ni tsohuwa ta ture ni yanzu har yanzu na kafa ki tashi renon banza renon wofi tashi tashi ku tafi ah! a ne banza kai ku tashi mu tafi an kore mu ka tashi ku tafi ku tafi ya hakuri ya a ah! mu je mu je a ya alabi ne faru mu ya faru a ce ah! ai lai lai lai ma'alma ta na a ni ya ji ni ya ji ma'alma Dan Allah ka fita da waɗannan banza. Banza da banza magana ni dai gaskiya son ta. ya isa kan. Waye jigo? Ke kina son shi. Idan dai za ka rike za na rike ka a gaba. kai ba kana son a sosai ma sosai ma fa to shi ke mm. ke hajiya mm. za ku iya ba da aurenta kwarai da gaske kwarai da gaske in dai za ku iya ai shi kenan saboda yarinyan nan yarinyan nan ba ta jin magana kana ganin ta ko to ba